الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح بنا وأمتى من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم فصل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الأئمة المجاهدين والغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون dan uwa masu albarka al-imam abu dawud da al-imam an-nasa'i da wasu sun fitar da hadisi hadisin sayyiduna abdullahi dan umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya barin wasu kalmomi a kowane yammaci nasa da kuma kowace safiya ya faɗe su wato wannan addu'ar kenan tana cikin addu'o'in safe da maraice da aka sunanta mana domin mu aiwatar da faɗin Allah ta'ala da ya umarce mu Allah ta'ala yana cewa kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku duk waɗanda suka kasance suna yin girman kai game da roƙona ba sa addu'a to za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu wala kantattu in baka addu'a Allah fushi da kai yake in kana addu'a Allah yana farin ciki da kai kuma ya biya maka buƙatar ka roƙi tsari ya tsare ka ka roƙi ya baka ya baka ka roƙi wata falala Allah subhanahu wata'ala ya maka kuma sannan Allah ya sa ka cikin bayinsa waɗanda yake son su saboda kana roƙonsa shi yasa aka shar'anta mana kowace safiya da kowane maraice ya zama muna da addu'o'i da muke yi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara mana su daga ubangijinsa subhanahu ta'ala, suka zama kaman yadda muke cin abinci ko kuma kaman yadda mara lafiya yake shan magani domin neman lafiya wannan addu'ar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa yana cewa ya Allah ina roƙonka ka yafe mu sannan ka kubutar da ni daga cikin addini na ka kubutar da ni a rayuwata ta duniya sannan ya Allah ka kubutar da ni a iyalaina ƴaƴana da matana sannan ya Allah madaukakin sarki ka kubutar da ni a cikin dukiyata ya Allah ina roƙonka ka tsare ni ta gabana ya Allah ka tsare ni ta bayana ya Allah ka tsare ni ta damana ya Allah ka tsare ni ta haguna ya Allah ka tsare ni ta samata sannan ya Allah kada ka bari wasu su shigo ta kankashi na su cutar da ni wannan ita ce addu'ar annabi sallama duk safiya duk maraice baya barin su sai yayi ta saboda mahimmancin abin da waɗannan lafizza ta ƙaitattu yanzu nan za ka zauna ka ce bari in haddace su sai ka ji kariya addu'a annabi sallama ya buɗe ta da ladabin da Allah ya ladabtar da shi da sauran yan uwansa annabawa waɗanda suka gabace shi cewa duk lokacin da za su yi addu'a su fara da faɗin Allah su ce Allahumma ko su ce Rabbana idan mutum ya bibi alƙur'ani zai ga duk annabawan Allah in za su hoci Allah to suna buɗe addu'arsu ko dai da Allahumma wato ya Allah ko kuma su buɗe da rabbana ya ubangijinmu Allahumma tabbatar waje Allah bauta shi kadai rabbana tabbatar waje da Allah kula da duniyar nan bayan halittarta gare shi shi kadai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina roƙonka yafiya ya Allah ka yafe mu yafiyar Allah ba ya yafiyar dan adam bace dan adam zai ce ya yafe ma a baki amma a zuciyar shi bai manta da laifin da ka masa ba dan adam zai ce ya yafe maka a baki amma zai haɗu da wani ya sace ya ce ai haka wani ya taɓa min kaza duk da dai na yafe mai ya ambaci laifin da ka masa Allah subhanahu wa ta'ala baya haka Allah abin da yake a yafiyarsa shine ya goda laifin da kai sannan ya sitirta ranar lahira Allah ta'ala ya kira ta da cewa rana ce ta tunan asiri rana ce ta bankalo ababen da aka yi su a boye to idan Allah ya yace wa baba bawansa to ba zai masa wannan bankadar ba ba za a ga laifin ba ba za a ga laifin ba sunan mutum an goge shi a cikin littafin laifi saɓanin abinda ake yi a duniya yau idan laifi ka yi ko gwamnati kawai laifi ta ce ta yafe maka to abin na nan a rubuce jaridu sun taɓa rubutawa kayi ba wanda ita je goge waɗannan jaridun in kamfanin ma ya goge to waɗanda suka siyaya za a yi da su yana nan a rubuce sannan in ma abin ya kai ga a gaban kotu aka yi to sunan kananan ɗalibai za su rika wa ɗaliban da suke karanta dokoki za a ka cewa wane ya yi shari'a da wane a shekara ta kaza ga abin da aka masa ko wane gwamnati ta tuhume shi da kaza a shekara ta kaza a watan kaza a ranar kaza alkali kaza ya yanke hukunci ga abin da alkali ya yanke an bawa ɗalibai za su ci gaba da karantawa da su da malamansu amma Allah ba haka yake ba in ya goge ya goge in ya sitirta ka ya sitirta ka Allah ka sitirta mu to addu'ar da kake kenan cewa ya Allah ka yafe mu biyan Allah ya goge laifin da ka masa sannan ya sitirta ka ya boye laifin ba wanda zai sani ya sitirta ka a duniya ya sitirta ka a lahira sannan sai ka roki Allah al'afiya wanda bahaushe a cikin hikimarta da ya tashi ya kalli lafazin da zai kira lafiya wato waraka ta jiki da kubuta daga ciwo ke kira lafiya daga afiya ne to afiya ta wuce lafiya domin abin da ake cewa afiya a harshen larabci shine Allah ya tsamar da kai ya tserar da kai ya kubutar da kai daga duk abin da baka so shine ake ce mishi afiya duk abin da ka san baka so zai dugun zuma marai zai tayan maka da hankali kana jin tsoronsa kana jin tsoron zai iya cutar da kai a gaba ko yanzu yana cutar da kai ko ya cutar da kai a baya to Allah ya tsamar da kai ya kubutar da kai ya nisantar da kai daga wannan abu da kake damuwa da shi shine al'afiya wannan al'afiya din ba a wannan hadisin ba manzon salama ya umarci sahabbansa da yawa da cewa su rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su afiya wato ya kubutar da su kaman hadisin Abdul ah, hadisin al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yace ya babba ka roki Allah ya kubutar da kai daga abin da kake yi domin Allah ta'ala bai ba bawansa wata kyauta wacce ta iya kubutar da shi daga abin da yake ki ba muna kin wuta in Allah ya kubutar da kai daga shiga wuta to ya baka aziya. muna kin ciwo in Allah ya sa ba kai ciwo ba ya kubutar da kai daga abin da kake ki muna kin talauci in Allah ya kubutar da kai daga talauci ya kubutar da kai daga abin da kake ki muna kin jahilci idan Allah ya sanar da kai ilimi ya kubutar da kai daga jahilci kuma abin da kake ki ne muna kin asara ta dukiya in ka roƙi Allah cewa Allah ya kubutar da kai to Allah sai kubutar da kai daga asarar dukiya ya kubutar da kai daga abin da baka so kuma abin da kake yi to me kuma daɗi fiye da wannan ya kai ɗan uwa baban Allah ɗan uwa masu albarka addu'a ta ci gaba da faɗa cewa wannan kubutarwar ya Allah ka mini ita a cikin abu uku ya Allah ka kubutar da ni a na kubutarwa a addini Allah ya sa ka baka zama mushriki ba yanzu maganar da ake ciki wasu suna nan suna wa gunki sujada wasu rana suke bautawa wa sun mata sujada lokacin da ta fito lokacin da kuma za ta faɗi za su je su sake gaishe ta wai su ban kwana da ubangijinsu ubangijinsu zai bace shirka wasu suna nan kaburbura suke zuwa suna roƙon waɗanda suke cikin kabarin cewa su biya musu bukatu Allah ya tsare ka ka zama imani kake da shi ba wanda kake roƙa sai Allah ba wanda kake neman taimako a wajen wajensa sai Allah to ka roƙi Allah wannan Allah ya kubutar da kai daga kafirci wasu suna nan zagin Allah suke wasu cewa suke ba Allah ma kai kuma kana roƙon Allah Allah ya kubutar da addininka ka addininka ya shiga cikin halaka ka zama cikin halakakku kana roƙon Allah ya tsare ka daga bid'a wasu suna nan da addinin da suke yi ba addinin da Annabi sallallahu ya zo da shi ba ko sun canza ko sun ƙara ko sun birkita ko sun cakuɗa kai kuma kana roƙon Allah Allah ya sa ka addinin kai zama haka ya zama annabi sallama shine wanda kake bi shi kadai Allah ya aiko maka duk wanda kake bi to ya zama annabi sallama yake nuna maka kai ba ya raba ka da annabi salama ba in Allah ya maka haka to ya kubutar da addininka kana roƙon Allah a cikin wannan addu'ar Allah ya kubutar da kai daga fasikanci wani na nan yanzu yayi kakal da giya wani ba abin da yake ce ya ƙarya a bashi kuɗi da ƙarya yake ci wani ba abin da yake ce cin riba sai cin haram kai kuma kana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare ka ya tsare maka addininka wannan shine Allah ya tsare maka addinin ka dan uwa sannan kana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ka a cikin iyalanka Allah ya tsare maka iyalanka matanka su zama mutanen kirki zama ba sa yin abubuwan da cin amana ne a gare ka Allah ya azurta ka da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama suna maka addu'a kana farin ciki da ganin su wannan addu'a ta kunshi wannan Allah ya kubutar da ‘ya'yanka kan su zama suna bin ‘ya'yan banza marasa jin magana waɗanda ba sa son iyayensu su zauna lafiya kana roƙon Allah wannan shi ne wa ahali sannan kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka a cikin dukiyarka dukiyarka kan ta samu asara kana da shaguna kana da sito-sito ka yi noma ka zuba dukiyar ka a ƙarƙashin ƙasa kana roƙon Allah Allah kubutan maka da wannan dukiyar taka in noma kake yi a samu yabanya a samu damina ta harshe ta zama mai amfani a samu yabanya mai albarka a ci gajiya abin da aka noma kada Allah maɗaukacin sarki ya kawo ruwa mai yawa wanda zai tafiyar da shuka kada Allah ya kawo jarabawa ta fari shuka ta bushe kana roƙon Allah maɗaukacin sarki kada Allah ya kawo jarabawa ta farin dango da sauran ƙwari, waɗanda suke zuwa su sauka a cikin gonaki su cinye amfani kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan shine wa ahli shine wa mali gidanka Allah ya tsare ka motarka Allah ya tsare ta abin ka babur ne keke ne duk yana cikin mali kana roƙon Allah a cikin wannan addu'a duba tsadar wannan addu'a yin uwa masu albarka addu'a ce ga ta ta takaitattun lafuzza take da su amma jibi ma'anoni waɗanda muke ta fitowa a ciki da su sannan ka roƙa Allah maɗaukacin sarki cewa ya Allah ka tsare ni ta gabana shi ɗan ya yi alƙawarin cewa sai ya zo ta gabanka ya cutar da kai kana roƙon Allah ya tsare ta daga magabta waɗanda kake gani da waɗanda ba ka gani kar su zo maka ta gabanka sannan kawo ta Allah ya tsare ka kan magabtanka su cutar da kai ta bayanka tun daga shedan da ba ka gani da tsoron shedanu waɗanda kake iya ganin su da idanka ɗan adam baya kubuta daga maiya da macuta da magabta da waɗanda kullum burinsu shi shine waddu ma'anittu burinsu ku sha wuya to kana addu'a da safe cewa Allah madaukakin sarki ya tsare ka tsawon yininka yamma ta yi kana roƙon Allah ya tsare ka tsawon darenka har wata safiyar cewa Allah ya tsare ka ta gabanka kar a zo maka a cutar da kai ta gaba kar a zo maka a cutar da kai ta baya sannan kar a zo maka a cutar da kai ta dama sannan kar a zo maka a cutar da kai ta hagu ka ƙara ka ce ya Allah har ta sama kar ka bari a cutar da ni ta sama kai sai ka ƙara sai ka ce ya Allah kakka bari magabta na su zo min ta ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa wasu malamai masu zurfafawa a cikin ma'ana suka ce a zo maka ta ƙasa shine waɗanda baka zata ba waɗanda ka yadda da su ƴan kusa kusa da kai waɗanda suke ƙarƙashin ka su zo maka ta su cutar da kai ta ƙarƙashin ƙasa kai shugaba ne a wuri ce waɗanda kake shugabanta su zo su cutar da kai ta karkashinka kan samu wannan kaga wani zubin shugaba ko na ƙasa ne ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ko shugaban kamfani ko shugaban wata makaranta ko sai ya zama mutumin kirki amma sai Allah ya jarrabe shi da waɗanda suke karkashin su zama shedanu an samu wannan tun a baya to shine kake cewa wa a'udhu bi azmatik an ughsala da littafi yan uwa masu albarka wannan addu'a annabi sallama ya kasance yana yin ta duk safiya bayan sallar asubahi a cikin addu'o'i masu yawa da ma'aiki sallallahu alaihi wa yake yi akwai wannan addu'a haka nan kowane maraice annabi sallama bayan la'azar yana yin wannan addu'ar baya barin su a halin tafiya yake a gida yake zaune yana da lafiya yana rashin lafiya manzo Allah ta sama sai yayi wannan addu'a to kada mai takaci da ita in baka iya baka koya daga cikin matsalolinmu da muke fama da su ba ma addu'a a yau ma wasu gani suke yi wai addu'a ba su da amfani duk bayanin da za ka yi a game da cewa ga halin da ake ciki mara kyau kuma ana bukatar gyara ta shedinka ka ji cewa aiki ya fi addu'a aiki bai fi addu'a ba addu'a tana yin abin da aiki bai yi ba addu'a tana yin aiki tana yin abin da aiki bai yi ba ka faɗa mini mutane ukun nan da suka shiga cikin kogo da manzan Allah ta sama ya ba mu labarin su a cikin hadisi ingantacce suka shige cikin kogo kogo dutse ya zo ya rufe su ɗin ba sa iya ganin komai haka mutum ya bai iya ganin hannun shi saboda bala'in duhu ka faɗa mun aikin da za su yi iya fita daga wannan sai ka faɗa mini ka faɗa mun in ba addu'a za su yi ba Allah kuma da su ka faɗa mun ƙoƙarin da za su yi mun gulelan dutse ya rufe su ba ma su san ta inda za su fara ba junansu ba sa gani sai dai su ji muryar junansu saboda bala'in duhu kai kabari aka masa kenan to ka faɗa min aikin da za su ka faɗa min aikin da za su kubutar da kansu in ba su hoji Allah ba so da akwai inda ake kaiwa ƴan uwa ba a iya komai sai dai a yi addu'a wallahi tallahi akwai matakin da bawa zai kai ba iya komai sai dai yi addu'a kawai ya miƙa wa Allah al'amari ƙoƙarin shi ba abin da zai tsina na masa to ya yi kama da halin da nake ciki a Najeriya saboda duk wanda zai baka labari wai zai yi wani aiki canza halin Najeriya ba addu'a ba to ga shiga ta nan yayi mu gani ya kuma rena addu'a ya zagi addu'a ya ce addu'a ba ta da amfani ya ga abin da zai faru da shi sannan ya mana abin da zai yi magani amma abin da muke so ka saka yahu wa yake jin daɗin ƙasar haka sai an faɗa min wane ne yake jin daɗin ta wanda yake jin daɗin ta so da ka addu'a ƴan uwa ita ce za mu rike ita tafi komai ta fi aiki akwai inda shari'ar musulunci take haɗa maka da ce to kai kaza sannan kuma kai addu'a akwai inda kuma zallan addu'a ce take aiki ko ne za ka yi aikinka ba zai ma tasiri aikinka ya ƙare shine ma'anar la haula wala illa billah shine ma'anarsa la ba mu da wani tunani na kwakwalwa da zai yi aiki wala quwwata ba mu da wani ƙarfi na jiki da za zame ka tabis illa billah sai da Allah kaga illa billah illa bi du'a'ihi wa dhikrihi sai dai mu roki Allah mu ta ambatan Allah to da kayan uwa kada mai wasa da addu'a bi ƙa'idoji na karɓanta ikhlasi da malam mai furi hudu ba ya karantar da mu kadaita Allah da nufatar Allah a cikin ayyukanmu na cikin asbabu qabuli du'a na cikin sabuban da suke sa Allah karɓa addu'a naciya ba wanda ya ce ka yi addu'a so ɗaya so biyu kai sai lada ba kake samun kana yi kana addu'a Allah na baka lada sannan kuma ya biya maka bukatarka me fi wannan daɗi daga Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah ya ba mu ikon yin addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bakin ciki da damuwa Allah ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka tsirar da wannan kasa daga halin da take ciki mara daɗi na damuwa ya Allah ka saukar mana da ruwan sama mai yawa mai amfani ya Allah madaukakin sarki ka sauka mana da ruwan da zai zama alkhairi a gare mu ya zama sanadiyar kawuwar damuwa a gare mu damuwa ta yunwa da talauci da rashi da babu da ake fama da su ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu shugabanni masu tausayinmu. masu mu masu sanmu waɗanda za su rika mana kyakkyawa addu'a mu ma muna musu kyakkyawa addu'a ba waɗanda za su rika zagin mu muna zagin su ba ba waɗanda za su rika tsine mana muna tsine musu ba ya Allah madaukakin sarki muna ka duk alkhairin da kake saukar da shi a wata ƙasa ya Allah ka saukar da shi a cikin ƙasar mu ya Allah duk sharri da kake dagewa ga wata ƙasa ya Allah ka dage shi daga ƙasar mu اللهم إنا نسألك العفو والعافية في, دين في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوغاتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا أقول جندب لشرح سبعة شمونا addu'a insha Allah sai a wata haduwa da izinin Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma an sahabati rasulik kullihim la siyama al ajmat al-arba'ah al-khulafa' ar-rashidin minhum Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin وارض يا ربنا عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أعدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم